يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikon sayo muna ranar 18 ga watan shida shekara ta 1435 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta daidai da ranar 18 ga watan hudu shekara ta 2014 da haihuwar annabi Isa alaihi salam a ci gaban karatun mu na littafin nabiyar rahma sallallahu alaihi wa sallam siratun wa durusun wa ibar na babban malaminmu muhammadu Sani umar za mu tashi insha Allah ta'ala a shafi na 212 inda malamin ya rubutu da babban baki yake cewa ghazwatu banil mustalik yaƙin zuriyar mustalik au ghazwatul muraisi ko kuma yaƙin da ake kira da suna yaƙin muraise. mala yace tasmiyatuha bayani akan kiran yakin da wannan suna da muka ji wa zamanuha da sanda aka kira yakin da wannan suna ko sanda aka yakin wa sababuha da dalilin yin yaki ice summiyat gazwatu banil mustaliq an kira wannan yaki da sunan yakin ‘ya'yan musdalik bismi banil musdalik da sunan zuriyar musdalik batnin min khuza'a wanda wani yanki ne na wato kabilar huza'a. nisbatun ila jattihim ana danganta su ne zuwa ga kakansu Hudhaifa ibn Sa'ad ibn Amr al-Munaqqab bil musdalik wanda yake da suna juzaima kai ko haka yake ko eh juzaimatu bin sa'ad mai suna juzaimatu dan sa'ad dan amr al-mulaqab bil mustaliq wanda ake masa laqabi da mustaliq wannan laqabin sa ne to zuwa ga shi ake danganta wato anin cewar yakin zuriyar watu wa tusamma al-muraisi' kuma ana kiran wannan yaƙi da suna yaƙin Moraisi me Moraisi ce bismi ma'in libanil mustalif sunan wani ruwa ne da su wannan zariya ta mustalif suke da shi yusammal Moraisi ana kiransa da wannan sunan na Moraisi me yasa to aka danganta wannan yaƙi da wannan ruwa na su wato ƙabilar banin mustalif sai ce li linuzuli rasulillahi sallallahu alaihi wa wasallama wal na alai saboda saukar da manzan Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi da musulmai suka yi a gurin ruwa ina daga cikin dabarar yaƙi inda mutane suke shan ruwansu wanda za ku yaƙa ku je ku datse gurin ruwan yadda in bukata ta kama su ta ruwa ita ma wani nau'i ce na yaƙi ba inda za su zo su ɗebi ruwan saboda ku ne a gurin wa kanu yaskununa qadidan wa usfan su waɗannan wato zuriya ta mustalik sun kasance suna zaune a gurin da ake cewa qadid da kuma gurin da ake cewa usfan wannan su ne gurin zamansu mazauninsu wa huma mawdi'ani mala yace su waɗannan gurare qadid da usfan wasu gurare ne ma'arufa ne sanannu guda biyu ala tsariƙi bai na wal madina wanda suke kan hanya tsakanin makka da madina ila makkata aqrab amma sun fi kusa da makka to a wannan guri yake da shi ƙadid da kuma usman su kuma badal mustalik nan ne wajen zamansu wa amma zamanuha amma sanda aka gudanar da wannan yaki faqad waqa'at hadhihi al-ghazwa wannan yaƙi ya afku ne fi sha'aban a watan sha'aban watan takwas a jerin watannin hijira sanata hamsin min alhijira a shekara ta biyar da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wakila sanatu sitti wasu kuma suka ce a shekara ta shida ne zai iya kasancewa ƙarshen ta biyar farkon ta shida isa wasu suka ce ta shida wasu kuma suka ce ta biyar wa amma sababuha amma dalilin da ya jawo faruwar yakin faqad balagha rasulullah sallallahu alaihi wa sallam labari ya isa ga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi anna bani al mustaliq cewar su zuriya ta wannan mutum mustaliq da ake wa laqabi da mustaliq bi qiyadati sayyidihim da jagorancin shugabansu mai suna al-harithu bin abi haris dan abi ya tahayya'una li harbi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wal suna can suna ta shiri na za su yaƙi manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da musulmai wannan shine sanadin yaki. fa arsala ilaihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama buraidata ibn al-hasib sai manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi aika masa sahabin Buraida dan Hasib al-Aslami dan kabila Aslam li yattali al-khabara dan yaje masa leƙen asiri ma masa ya labarin yake hakan ne suna shirin yakar manzo da musulmi ko ba haka bane falaqi al-harith ko wa Eh, falaqi al-haritha wa kallamahu sai shi wannan sahabi na annabi buraida ya je ya haɗu da harith shugaban banil musallin ya zanta da shi ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة يداو قدم مزان الله سلا دا أمين الله ستبت أغريشي فأخبره خبره يباشي لابار أبن دسكي كي وما يبيتون wa ma yubayyituna kai da abin da suke shiryawa cikin dare an ce shi shine kai shiri cikin dare ka kwana da shi kawai gari na wayewa in ta kama ma kawai a tafi a aiwatar saboda kowa yana bacci kai shiryayyarka daba رسول sallallahu alaihi الله an nasa lil للخروج sai manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kirayi mutane ya kirayi sahabbansa don fita zuwa ga wannan yaki fa asra'u ila zalika sai ku suka gaggawar fitowa don zuwa wannan yaki liqa'ul jayshayn haduwar rundunonin biyu ya ta kaya me ya faru ya za'i ندب sallallahu alaihi wa sallam al وسلم na للخروج manzon Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi ya kirayi musulmi dan fita liqitalihim dan yaqar banil mustalik fa asra'u ila zalika sai sahabbai suka yi gaggawar fitowa dan zuwa wannan yaki wa kharaja ma'ahum jama'atun minal munafiqin kuma aka samu su jama'a ta munafukai suka fita tare da manzo lam yakhruju fi gazatin qablaha kafin wannan yakin ba su fita da manzo a wani yaki da ake ba amma a wannan yakin suka fita za su tsiyarta su وسار rasulullahi الله صلى الله wa وسلم ومن معه إلى بني sai mazan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya tafi shi da waɗanda suke tare da shi zuwa ga banil mustalik wa kana za'imuhum qad arsala rajulan aynan lahu a daidai wannan lokaci kuma dama jagoran tafiyar su shugaban su tuni ya aiko da wani mutum a matsayin sa dan sa idansa ga abin da ya shafi musulunci da musulmi da kuma manzo da sauran al'ummar musulmi ya atihi bi khabari jaishil musulmi na dan ya zo masa da labarin rundunar al'ummar musulmi ya ya gansu a wani shiri suke ya yake gani fa alqal muslimuna alqabba alaihi sai ku musulmi suka carab suka kame shi faƙataluhu suka fara so mun taɓa da shi ولما بلغ الحارثة وقومه خبر سير رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين yayin da shi wannan jagora nasu haris da su suka samu labarin tahowar manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi da musulmi dan nufo su ayyaki wa annahum qatalu alladhi arsalahu cewar su al'ummar musulmi da manzo tunama har sun fara lankwame da kashe wanda aka tura musu ya musu CID khafu khawfan shadida sai fa tsoro ya kama su tsoro ma kuma matsananci to an fara da haka anya ku abin za a kai labari wa tafarraqa anhum kathirun mimman kana ma'ahum min arab sai wasu daga cikin laraba da suke tare da su a matsayin wanda za su ba su ɗauki da gudunmawa abokan taya yaƙi sai suka tarwatse suka ci tun ya fara da haka bari mu sannayi mu wa wasala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wal muslimuna ila al muraisi manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da al'ummar musulmi da ke tare da shi suka isa zuwa ga wannan gurin ruwa da ake cewa muraisi mala ya sake bayyana ya ce wa huwa ma'ul lahum biqadid ruwa ne na su wannan kabilar banil mustalif wanda yake wato a nan gurin da ake cewa qadid inda suke zaune kenan wa aghara alaihim manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya kai musu hari wa aghara alaihim rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kai musu farmaki wahum gharrun suna shagalallu rabkanallu fasaba zararihi aka wato yanka ne, abin da ya shafi matayensu da ƴaƴayensu wa amwalahum aka kuma wato kame dukiyoyinsu ja afis fi sahihaini hadisi ya zo cikin sahih bukhari da muslim min hadith bin umar wanda aka karbo daga sahabin annabi abdullahi dan umar radiyallahu ta'ala anhu Allah madaukaki ya yarda da shi yace annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama aghara ala bani al-mustalif hakika annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kai farmaki da hari ga wato zuriyar mustalik wahum gharuna suna wato rafkanannu shagalallu ai gafiluna suna a rafkane ba zato ba tsammani suka ga manzo ya cin musu faƙatala muƙatilahu ya kashe duk wani wanda zai iya yaƙi daga cikinsu wasa ba zararihim ibi matayensu da ƙanana wanda wato anin suke ba su yaƙi ba aka wato anin ribace su a matsayin ribatattun yaƙi wa asaba yau mai irin juwairiya a wannan ranar nema manzo sallallahu alaihi wasallam ya sami juwairiya cikin wato anin waɗannan mutane wahiyar bintu sayyidihim ita juwariya ya ce ga shugaban wato ainihin su banin mustalif alharis bin abi dira haris dan abi dirar fakanat min jumlati sabi ta kasance tana daga cikin rukunin ribatattun yakin da aka kama fitil kalgazuwati a wannan yaki wa kanat fi sahmi thabit ibn qais kuma ta fado ne a raban thabit dan qais tunda mayaka ana ba su gani mai yaki sau da haka to cikin rabon da aka yi na waɗannan mata da aka wato ainihin ribata a yaƙi sai ta fada a kasan sabit eh, ɗan ƙais radiyallahu anhu Allah maɗaukaki yadda da shi baha sai ya ba ta dama fansan kanta ce toke ke baiwar Allah kina damar zaki iya fansan kanki ki zama ya zaki kawo kaza kamar yadda ake a lokacin sai a kiyasta kudin da a yanka kudin da za a tsora wa bawa in ya samar da su ya zama ɗan. fa adda anha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya biya mata ya ba ta kudin biyan wannan wato fansa da aka ɗora mata wata ha ya kuma aure ta fa'a'anaka almuslimuna fa'a'ataka kai فأعتق المسلمون بسبب هذا الزواج مئة من بني المصطلق albarkacin wannan aure na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yayi da ita juwairiya sahabbai sai suka yanta wato waɗannan ribatattun yaƙi da ke hannunsu har sai da aka wato yanta wato mutum ɗari kad aslamu wanda sun ma musulunta kaga an ci riba sun dawo ga addinin gaskiya na Allah subhanahu wata'ala kuma sun tabbata yayaye cikin yanci wa qalu sahabbai suka ce ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ai waɗannan bayin Allah sun zama kuma wato da kai na manzan Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi ina mu ina bautar da sirkansa kuma kaga wato ta yi albarka sahha an ummul mu'minina Aisha ta radiyallahu ta'ala anha ya inganta a hadisin da karɓo daga uwar muminai Aisha Allah maɗaukaki yadda da ita annaha qalat haƙiƙa ta ce fama a'lamu imra'atan ni dai a sani na ban san wata mace ba kanat ala qaumiha a'zamu barakatan minha wacce ta ce mafi albarka game da mutanenta kamar ita juwariya albarkacinta suka sami yantuwa suka sami fita da kangin bauta suka zama ƴaƴa to ni ban san wata mace da ta zamar wa mutanenta albarka da kima da daraja ba kamar ta ana faɗar falalarta da baiwar da Allah ya mata a ta dalilin ta bin rayuka sun fita da kangin bauta zuwa ga zuwa ga yancin ƴaƴa inna إغارة رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق haƙiƙa wannan kai farmaki da hari da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yi ga waɗannan jama'a na zuriyar Mustalik qabla inzarihim kafin aje a yi musu wani gargadi kanat laha asbabuha wannan wato ainihin yaƙi ya kasance na da dalilai da sanadai da abubuwan da suka jawo an gane ko karat laha asbabaha fahum qad balagathum da'watu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ai su banil mustalik tuni dama sakon kiran manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya isa gare su ba sababbin sanin aiko manzo bane ثم إنهم في حالة حرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين sannan kuma su ɗin suna nan dai akan halin yaƙar ko yin yaƙi tare da manzon Allah tsira da mace Allah su tabbata a gare shi da musulmi mun zo shirakihim ma'al mushriki na fi gazwati uhud tun wato haɗin gwiwar da suka yi da kasancewasu sun yi tarayya a yaƙin da sauran arna suka yi da manzo sallallahu alaihi wa sallama a yakin Uhud kaga tuni da masu abokan fada masu kokarin ganin sun wato ainihin farma musulunci ne kama annahum yajma'un al-jaysha kamar yadda kuma dai su din dai suna ta faman tattara runduna wa ya'duna al-uddata kuma suna wato ainihin wa ya'duna al-uddata suna ta wato shiri da tattali da harbi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam don ganin sun yaƙi manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa kana ba'du hadhihi al-asbab kafiyan fi jawazi tastabitihim wa qitalihim waɗannan dalilai da aka kawo ko waɗannan sashi na dalilai da aka ambato sun isa su zama dalilai da sanadi na halaccin wato anin tabiyitihim a yi musu daren mikiya ko a far musu ba zato ba tsammani wa qitalihim da kuma a yaƙe su a fafata da su saboda haka mai san isan dalilin su wannan su wani sashi daga ciki shirin da suka yi na za su yaƙi musulmi ko shi kaɗai ya isa zama dalili na afar musu a wato anin kara da su daurul munafiqina na fi hadhihi al-ghazwa rawar da munafakai suka taka irin shirin da munafakai suka yi a wannan yaki سبقت isharatu ila أنه قد خرج في هذه الغزوة عدد من المنافقين تني نوني يا غباتا cewar tabbas a wannan wato anin yaƙi an samu fitowar wasu adadi na munafukai wanda da ba su saba fitowa yaƙi ba amma an fito da su a wannan kare karan minhum man lam yasbaq lahu al-khuruj qablahuma an gane akwai waɗanda wato ainihin kwata-kwata wato ba a taɓa samu a can da a yaƙe-yaƙen da aka yi kafin wannan sun taɓa fita ba zuwa yaƙi kafin wannan yaƙin ƙabla hannun ina ba ƙabla kuma ba ana magana akan wannan yaki wa qad kana ma'ahum ra'asuhum Abdullah bin ubayyi bin Salul a tare da su munafukai akwai uban tafiyarsu jagoransu shine Abdullahi dan Ubay dan Salul wa ma kana khurujuhum li ghairi bath ko mala yake cewa fitowar da suka yi ba su fito don wani wato ainihin yada ko taso da abinda zai wato ainihin motsa zuciya isa ka cikin damuwa ko tashin hankali wannan shine abin da wato ainihin ya fito da su ba su fito don wani wannan abin ba don wannan manufar suka fito me za su yi a wannan yaƙi da za a yi da zai wato ainihin taso da musulmai jin ba daɗi samu kansu cikin damuwa wannan damuwa ta zama dalilin a iya yin nasara ma a kansu wa itharatul fitna kuma su fito ba sai dan su wato ainihin taso da fitina bainal na tsakanin mu'mini a samu baraka ta cikin gida ta zama dalilin da za a yi nasara a kansu wa hiya tabu'u wanda ta shi dama ɗabi'arsu allazi la yatabaddal wanda dama ba ta canzawa akan haka suke wasajiyatuhum kuma wanda ita ce halayyarsu allati la tataghayyar wanda ba ta canzawa kama qala ta'ala kamar da Allah madaukakin sarki wanda yake masanin kowa da komai ifi kowa sanin kansa ibada bayani a kansu ice law kharaju fikum idan ma har munafukai sun fito cikin ku a fitar ku yaki sun zama tare da ku ma dukun illa khabala babu abin da za su ƙara muku a fitar sai sharri da barna ƙoƙarinsu kawai mai za su yi su haifar muku da damuwa da ɗimauta a lokacin yaƙi saboda khabal asalinta abin da ake nufi da ita mutum ya samu kansa a ɗimauce wadda yana abu kamar na mahaukaci to abin da suke so su gani ya faru kenan wala auda'u khilalakum kuma in ma sun fito cikinku to za ka tarda suna gaggawar kaiwa da kawowa da gulma a tsakaninku wala auda'u khilalakum da wato an za ka ma in sun fito suna gaggawar kai kawo da gulma a tsakankaninku ya bugu na kumul fitnata suna neman a samu wato wata baraka wata barna ta faru a cikinku wa fikum samma'una lahum kuma dama cikin kuma akwai wato masu jiye musu abin da kuke akwai yan CID din su akwai yan leken asirin su akwai masu jiyo musu labaran abin da kuke ciki wallahu alimun bil zalimin Allah ku cikakken masanin dukkan wani matuci ya riga ya gama da su wa fi audati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min hadhihi al-ghazwa a lokacin dawowar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi daga wannan yaki wa inda nuzulihi bi ma'il muraisi da kuma lokacin da ya sauka a daidai wannan ruwa na muraisi kashafa almunafiquna an ba'di ma yubayituna sai munafikai suka yaye wani sashi na abin da suke kullatawa cikin dare min al'adawati na gaba da kiyayya wa ma yaktumunahu min al-hikdi da kuma abin da wato suke ɓoyewa na ƙullata wal karaha da ƙyama lil islami ga musulunci wal musulmi da musulmai wa ghaibuhum bima yarawnahu da kuma wato anin bacin rai da damuwar da suke ciki dangane da abin da suke gani min intisarihim na cin nasarar da musulmi suke fa azhara Allah ta'ala hadha al-makhbu sai Allah madaukaki ya bayyana wannan boyayyen nufi nasu as-sayyi mummuna wal maknun al khabith abinda suka wato ainin binne a rai suka wato koye shi al khabith wanda yake mummuna mara kyau wa hadha shahidu ayan ga wanda yake ganin idansa ga wanda ya sheda shedawa ta ganin ido yarwi zalika yana mai rawaito mana haka tilkal gazwa a dangane da wannan yaki ma'ana ga wanda aka yi akan idansa zai ba mu labari fa fi sahihaini a cikin sahih bukhari da muslim akwai hadisi an zaid ibn arqam daga zaid dan arqam yake cewa kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam mun fita tare da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fi safarin a wata tafiya asaban nasa fihi shiddatu wanda tsanani ya samu wato anin taron sahabbai a wannan tafiya فقال عبد الله بن أبي لأصحابه sai abdullahi dan ubai ice da sahabbansa ice da jama'arsa ice da rukunin ayarin da suke tare da shi la tunfiqu ala man inda rasulillah sallallahu alaihi wasallam kada wanda ya ciyar da wani daga cikin sahabban da suke tare da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi hatta yanfabbu min hauli har su tarwatse su watse daga wajensa daina ba su abinci to da kaga aka samu wannan an samu barka ta cikin gida ba abin da za ku ci da ne za ku yaki wa qala ya kuma goya da cewa la in raja'na ila madinati kai in mun koma ma madina la yukhrijanna al a'azzu min hal azal wanda ya isa ya kai ya kawo ya tumbatsa zai fitar da wulakantacce kaskantacce tsakanin mu da muke kan abin da muke kai aka zo aka tar da mu a madina da su da suka zo suka wato rarama wanda suka rarama ko suka ja wanda suka ja to za a ga waye wanda zai tabbata a madina waye ba zai tabbata a ciki kaga shi ma fito da abin da ke ransa sarari yanzu an fahimcin da ya sa gaba nabiyya sallallahu alaihi wa sallam fa akhbartuhu bi zalik in ji zai dan arkam ya wannan abu da na ban yi wata wata ba kawai sai na zo gurin annabi muhammad tsira da amincin allah su tabbata a gare shi na gaya masa abin da abdullahi bin ubayy bin salul jagoran munafukai ya ce fa'arsala ila abdullahi bin ubayy sai manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya aika wa abdullahi dan fa sa'alahu ya tambaye shi ya akai haka me yasa ka ce kaza fashtahada bi yaminihi ma fa'ala ya ta ƙoƙari da rantsuwarsa ce shi fa bai yi haka ba faƙala kaza ba zaidun rasulallah sallallahu alaihi wasallam yace to in dai haka ne zaidu ne ga to zaidu yawa manzan Allah ƙarya kaga an sa shi a tsaka mai wuya shi kansa sahaba ya ji ya faɗa abin da aka faɗa an ce ƙarya yake ba haka ba to kai baka faɗa ba ya kuma rantsi ban faɗa ba ba dai Allah kuka yarda da shi ba to na rantsi. ko ai shi ne abin da yake ne to har yanzu fa haka yake a ah, to ga suna a kotu kotu idan tsaye maka da billahi allazi la ilaha illa wa kaza kaza kuma ƙarya ce ya fito cayin ya tuba ke to kana tabbacin an karɓi tubanka wa ya ma za ka karba shi mai karba tuban dama haka yace ai ka rantse da shi kana sana kan karya kuma ka zo ka ce ka tuba sai karba saboda kai ne gaba da shi ba shi ne gaba da kai ba ai ba zai ba to shi ne ya rantse ishe zaidu dan arkam ƙarya yake shi bai faɗa haka ba ƙala fa waqa'a fi nafsi mimma qaluhu shidda yace sai wani tsananin yanayi ya same ni saboda abin da suka faɗa su munafuka na faɗa abin da suka faɗa sun karyata kuma sun rantse me mafita in yaya in sa raina ina to dama abin da yasa suka fito yakin kin da sun samu wannan dama tun kan ma a wato farma waɗanda aka farma waɗanda ba a far musu ba da an fara rikicin gida da za ka fuskanci kuma abokin faɗanka hatta anzalallahu tasdiqi yace har sai dai da Allah ya saukar da gaskata ni i wanke ni ishare min wato hawaye na inda yace idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasulu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun eh Allah yake cewa idan munafukai suka zo maka saboda daɗin baki da iya magana qalu nashhadu innaka la rasulullah ce ai mun shaida baki da zuci a aikace tabbas kai manzan Allah wallahu ya'lamu innaka la rasulu Allah na da masaniyar kai manzan sa wallahu yashhadu shi ma Allah ya shaida irin yadda yake shaida zuci da baki da gabbai ya shaida cewa innal munafiqina lakafir ƙarya munafikai suke sun faɗa abin da suka faɗa sahabanka ka rike shi da kyau akan daidai yake kaga Allah ya wanke shi da kansa yace ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah dama haka suke sun riki wannan rantsuwar da suke yi a matsayin ita ce garkuwar wani makari da suke kare kansu da shi sai zamanto suna kare bayin Allah daga isa hanyar Allah daga shi isa ta farkin Allah so da haka kaga za su sa waɗanda ba su san abin da ya wakana ba ko ba su ji abin da shi ya faɗa Abdullahi bin Ubay sulul ba sai daga bakin Zaidu za su sa wato a ce Zaidu ba abin mutumin kirki bane a watsi da shi su sa wato anin illata shi aibata cikin al'umma kuma a ɗauka su su ne wani abu to Allah da ya kware musu baya ito na musu asiri haka kuma duk munafiki al'amarin sa yake ko a da ko a yanzu in dai yana yi a kwana tashi Allah zai tozarta shi na'am ci gaba da cewa qala fa ba'atha ilayya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam in ji wato shi zaidu dan arkam yace sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya aiko min wa qala yace a gaya min inna Allah qad ka ya zai hakika Allah da kansa ya gasgata ka kai zai to waye kuma ya isa zo ya cewa shi ba haka yake to fa suna cikin waɗanda aka ce duk bayan manzo duk ba na kirki ba to wanda Allah ya gasgata ice nasa ne ya yarda da shi ishe dai shi da gaskiya kai nan ka zo kana bata bakin kana ga mana wani abakan sa yaushe za mu saurare ka ai ko kare ne yace zan mahaukaci a karan ma babban mahaukaci ba za mu yi ko eh, saboda haka Allah ya gazgata shi wanke shi daga karetawar da aka yi masa kuma ko yanzu da ba wahayi ka tsayo akan gaskiya wani ya tsayo akan ƙarya da munafurta al'umma to akwai ranar da Allah zai fito da gaskiyarka ya kuma tsare tashi a fahimci ƙaryarsa har yanzu haka abin yi wa an jabir bin abdullahi radiyallahu ta'ala anhuma kuma an karɓo daga sahaba annabi jabir dan abdullahi Allah madaukaki yadda da shi ya kuma yadda da mahaifinsa qala yace kunna fi gazati mun kasance a wani yaki fa kasa rajulun min al muhajirin rajulan min al ansari sai wani mutum daga cikin mutanen madina ya yi kafa ga wato ainihin wani mutum daga cikin mutanen wani mutum daga cikin mutanen makka muhajirai ya yi kafa ma'ana duka da kafa ga wani wato ainihin sahabi daga cikin mutanen madina a yi barabahu birijili mala ya ce abinda ake nufi da kasa'ancin da ya faɗa abin nufi ya take shi da kafarsa فقال الانصاري sai shi wannan mutumin madina sahabin da ke madina da aka daka da ƙafa ya ce ansar mutanen madina kawo ɗauki qala al-muhajiri sai shi ko mutumin makka wanda yake muhajiri wanda ya ƙaura din shi da ya duka da ƙafan shi ma sai ce ya muhajiri mutanen da suka yi ƙaura a kawo ɗauki kaga nan suka ka ɗauki nan suka ɗauki sai kuma a kaure sami a zalika rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. sai manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ji abin da suke faɗa qala ma balu da'awar jahiliya sai shi ah me ya kawo kuma kururuwa da tutiya irin ta maguzanci a cikin tafiyar mu fa akhbaruhu sai suka bashi labarin abin da ya faru ai wani ne daga cikin mutanen makka ya isa kafa ida ki wato ainihin wanda daga cikin mutanen madina shine aka fara wannan abin da kaji na kawo ɗauki kowa yana neman na ɓangaren su kawo masa ɗauki faƙala da uha sai manzo ya ce ku bar irin wannan tutiya da kururuwa fa innaha muntina wannan tutiya a ce wacce take da wari da ɗoyi ba irin tafiyar mu bace fa sani abi zalika abdullahi ibn ubay sai abdullahi dan ubai ya ji haka faƙala sai ce fa'aluha an gane ko faƙala fa'aluha sai ka sa alamar tambaya ko faƙala fa'aluha ce sun yi haka sami abu zalika abdullahi bin ubai abdullahi dan ubai tun da shi na daga cikin mutanen madina an gane ko shi ne yake tambaya fa'aluha su mutanen makan an samu wani daga cikinsu ɗin ya yi ƙafa ga wani daga cikin mutanen madinan hakan ta faru an gane ko amma wallahi la in raja'na idal madinati la yukhrijanna al-a'azzu min to in ku haka ta faru ina tabbatar muku da na rantse da Allah idan muka koma Madina wanda ya isa ya kai ya tumbatsa zai fidda kaskantacce wulakantacce ya goya maganarsa a nan ma'ana wannan hadisin ya da fito da abinda da ya sa yi magana an fahimta ko fa balaga zalika annabiyya sallallahu alaihi wasallam sai wannan abu da aka faɗa ya isa ga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fa Umaru umar eh, fa qama sai umar ya miƙe ya ce ya rasulallah ya manzan Allah da'ani adribu unaqa hadhal munafiq kyale ni in sare wuyan wannan munafiki duk a huta daga matsalarsa fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam sai manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace da'ahu ƙyale shi la yatahaddathu an-nasu anna muhammadan yaqtulu ashaba don kada sauran mutanen da ba su san me ke faruwa ba su je suna cewa ga annabi muhammad ga annabi muhammad can yana kashe sahabbansa ya kashe kuma mashirkai yanzu kuma ya dawo yan cikin gida yake tsitsincewa an gane ko to kaga sai matsala ta faru gagaruma ce to wanda bai ba yan cikin gida ba in ya kashe ma mai abin mamaki su ma da suke masa din ba tsitsince su yake saboda kan kana shugabanci sai ka zama mai hangen nesa ba duk mai matsala ake da fafa a ce za a kawar ba in ka san garin kawar da shi zai kawar da kai sai ka kula a ah, haka ne ko eh sai ka zama mai hangen nesa da basira idan kazantar abu ta kai ta kawo kuma ta yi sarƙaƙiya a cikinka to sai kai a hankali har sai ka raba wato sarƙar da ke ciki ka fuskanci yanzu kana magana warawa za a tantance kowanne da kowanne to sai kai abin da za ka amma a karan farko sai ka kwanci durusun wa ibar darussan da muka koya da izna min hadhihi alhadisa da daga da abin da ya faru nan na Abdullahi bin Ubay bin Salul da kuma wato anan sauran sahabbai mala yace na daya alhifadu ala sam'a as ana buƙatar a bada kariya da tsaro dangane da abin da ya shafi wato ainihin amo na jagorancin al'umma idan kana tafiyar da al'umma ana jin cewa ya eh, tafiyar nan taka akwai basira akwai kwarewa akwai gwaninta akwai sanin ya kamata akwai iya jan gora to ka tsare wannan jinka da ake ji da saninka da aka yi akan wannan abin ka ba da damar da baraka za ta shige ka an fahimta ku? yace to wannan daga ciki wa wahadatu saf wa wahadatu safi da kuma wato ɗayantakar sahun waɗanda kake tafiya da su jagoranta da kake wa al'umma su zama suna tafiya a bai ɗaya bisa sahu ad-dakhiliyya wanda yake na cikin gida wanda suke tare da kai jama'a da suke dab da kai su zama ana tafa ke da zara aka samu baraka na kusa da kai to kuma ka samu matsala yace wa hadha darsu shi wannan darasi yudhiru ina bayyana fili fi qawlihi sallallahu alaihi wa sallam a faɗin manzo tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi fa kaifa ya umar idza tahaddatha an-nasu anna muhammadan yaqtulu ashaba to me zaka ce kai umar na baka dama ka kashe shi idan mutane suka shiga hirar cewar ai ga annabi muhammad sai yana kashe sa kana da amsa gaya musu su duk kallon sahabbai suke musu da munafikin ciki da na gaskiyar su da asahabi ake kallon su to idan na kashe wannan a matsayinsa na munafiki mu da muke cikin gida mun ka san shi munafiki ne na waje sun san munafiki ne wajihin yuwajihi an sallallahu alaihi wa sallama ibn salul wa mu'amaratihi al-mudabbara bil annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi bai fuskanci bai yi gaba da gaba da abdullahi dan salul ba da irin wato dukansa ko kuma wato gaggana wadda yake yi na wato makirci da salon tunkara abin da karfi manzo bai yi haka ba so da ya ce a kashe din ya tunkara abin da karfi to sai bai yi wannan salon ba bai tunkari irin wannan matsalar da karfi ba saboda da ba kowace matsala ba ce ake tunkar da karfi a ce za a murkushe in ta murkusu ba to za a sauya salon yakakka in ba ta kawo ba to za a fito maka da wani salon da baka sani ba to da galibi irin wannan in ba tsince kowa kai ba gaba ɗaya aka karar da su ba su ba zuriyar su to ai baka rabu da su ba to da haka to irin wannan yana da kyau mai shugabanci isan wannan wasu wasti'malis sila. kuma manzo bai yi amfani da makami ba hirsan ala wahdati saffi almuslim dan wato kwadayin samun dayantakar sahun al'ummar musulmi zama musulmi suna tsinke gaba daya a hade wa zalika li anna libni ubay atba'an wa shi'a muslimin maghrurin saboda ku shi abdullahi dan ubay dan salul ina da mabiya ina da masu goyen baya waɗanda musulmi ne magururin waɗanda aka ruɗa akwai ruɗaɗɗu cikin musulmi da suke biye masa suke ganin abubuwan fa da yake faɗa abin ai la'akari da su ne abin a kalle su ne. to in aka biye wa fuskantarsa ta ƙarfi da yaji to su fa za su bangara bangaren su ne sai a rasa su walau ka bihi ko ko walau ka bihi la'ar'adat lahu unufun da a ce za a yi fata-fata da shi ai wato anin masa ba daɗi to da an samu wato raurawa ta hancin wasu daga cikin waɗanda suke tare da shi cikin al'ummar musulmi waɗannan waɗanda suke da raunin waɗanda suke wato ruɗaɗɗin za su ji cewar wato ainihin an sa sa tsaka mai wuya an farma wanda ba haka ya kamata a yi masa wa ghadiba lahu rijalun mutahammisuna la kuma za a samu wasu mazaje waɗanda suke masu zafin kishi gare shi da za su wato ainihin fishi su nuna damuwarsu da jin ba daɗinsu wa qad yatfa'uhum tahammusuhum la mai yiwuwa ma wannan zafin kishin nasu gare shi ya wato ainihin ingiza su ila taqti'il wahdatil muslima zuwa ga tsinka ɗayantaka da kuma wato haɗin kan al'ummar musulmi walaisa fi zalika ayi maslaha kuma babu wata maslaha a cikin hakan an ce ai haka lil muslimina ga musulmi wala lil islami ko ga shi ma musulunci ba maslaha mala ya ci gaba da cewa na biyu masalun imaniyun azim akwai wani shiri na imani mai girma akwai wani abin kalla dan akan ce masal wani lokaci na zuwa da ma'ana kamar wani wasan kwaikwayo wasan kwaikwayo za a yi maka ka gani ka ɗauki wata izina to akwai wani wato shi na imani mai girma wa ikhlasun fil mahabbati wal yaqin da samun taciya na ƙauna da kuma sakankan cewa kana libni ubayyi bin salul mala yake cewa abdullahi dan ubay dan salul ya kasance yana da waladun mu'min da wanda yake mu'min mukhlisun mai tace duk abin da yake na bauta ga Allah yusamma da ake kiransa da abdullah ibn ubay ibn Salul yusamma Abdullahi ibn Abdullahi ibn Salul wanda ake kiransa da Abdullahi gangariya dan abdullahi jabu ubayyi dan salud eh, ɗan ubayyi ɗan salud jassada abdullahi bin abdullahi bin bin salul bin abi salul bin bin bin salul kai eh yake cewa ma in ji malam shi wato abdullahi ɗa ɗan ƙwarai ya wato ainihin wata ƙamewa da kafuwa shine jassada din ya kafu ya wato anin kame fi mawqifihi min walidihi wajen matsayar da ya dauka a game da mahaifin da ya haife shi wa taqdimihi wa ikhlasihi lillah da kuma gabatar da i da taciyar da i ga Allah wali rasulihi ga manzansa sallallahu alaihi wasallam wa taqdimi mahabbatihima da gabatar da wato ainihin ƙauna ta Allah da manzo wa maradihi ma da yardar Allah da ta manzo ala mahabbati wa maradi ubuwa akan wato ƙauna da yadda ta ubantaka a matsayin ce babansa babansa ne to shi kam yayi wata matsaya ya kafu akan maganar babansa tafiyar su ba za ta yi da shi ba lamma sami amma fa'alahu abu yayin da ya ji abin da babansa ya aikata bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi me yayi ja'a yasta'zinu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi qatl walidihi shi da kansa yazo ya ce ya manzon Allah kai mun izini in kashe muku baban nan nawa wa irahatul muslimina min sharrihi kuma hutar da al'ummar musulmi daga sharrinsa faqabalahu sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya fuskance shi sahibul qalbil kabir ma'abocin zuciya mai girman da baya irinta wal khuluqul azim ma'abocin kyawawan ɗabi'un da babu ya irin nasa bi masalin rafi izo masa da misali abun wato kwaikwayo wanda yake madaukaki fil afwi wajen yin yafiya war rahma da yin jin kai wa husni suhba da kyautata zamantakewa qa'ilan lahu yana mai cewa da shi bal natarafaqu bihi a'a muna sassauta masa mune masa sauki ne wa nuhsinu suhbatahu kuma za mu ci gaba da kyautata zamantakewar mu da shi da abokantakan mu da shi ma baqiya ma'ana muddin yana raye tare da abin da za a yi mu ƙara haƙuri a tura inda yana tare da mu da ransa to za mu yi ta tura har mu san yadda za mu yi mu kufuta daga shirinsa amma kisansa ba shine mafita ba to kaga wannan yana ko da mu a tsarin shugaba da wanda suke masa biyayya ya kamata su san tsari na tafiya in fa a yanzu ne sha za a kai shugaban nan ya kamata a sake zaɓe shi ma ina ga yana dan karkata ga munafuka munafukan nan da muke da su ko haka yake a to akwai abubuwan da ake kalla taba su in gida ya gaje to yana kake da karfin zaka tunkar na waje matsalar cikin gida ta fi illa akan ta waje saboda ko baka da yaki kana cikin sa baka da kwanciyar hankali baka da nutsuwa idan ka yaki daidaita su da haka ne nan cewa lalle shugaba ya zama mai hangen nesa ba kowane abu ne za a ce a turfafe shi da karfi a murkushe ba in bai murkusa ba to ka kunno shi kunno wanda kuma sake tunkarar sa ka dan kufe zai maka wahala to da shi ma da kaiwa hakan sake shiri zai sake salo zai to malai ce na uku maharabatul asabiyatul jahiliya a wannan abu da ya faru manzo yayi yaki salo na biyu bayan yakin da aka je aka aiwatar na banil mustalif na yakin muraisi da aka yi kuma a lokaci guda manzo ya yaƙi wato ƙabilanci na jahiliya na maguzanci innal asabiyatal jahiliya mala yace shi abin da ya shafi da awa da tutiya irin ta maguzanci gairu maqsuratin alal asabiyyatil qabaliya bata tsaya iya wato a yi wato kabilanci na abin da ya shafi kabila ka daban tare daban a zo a yi kira zuwa ga ai muna ba daɗi da kabila kaza mu zo mu far musu ba a dan tsaya ba bal inna hal ishtiraku fi ma'anan aw wasfin muayyan a'a ta kunshi a samu tarayya da hadaka a wata ma'ana da kuka ba wa kanku ko wani tsari da kuka tsara kanku ko wata sifa da kuka ba wa kanku mu'ayyana wasu suke tantantacciya da kuka tantance kuka ayyana ya ji alal mashtariki na fihi waɗanda suka yi tarayya a cikin wannan abin da suka baiwa kansu na siffa ko kuma ma'ana ya zamanto sun sa kansu ya nuna suna taimakon juna wa ya tanasaruna suna agaza kansu fi ma bainihim a tsakankanin su bil haqqi wal bil batil ko gaskiya ko barna ko daidai ko rashin daidai to duk wanda suka tafi akan wani haɗin kai da tarayya akan duk abin da ya tunkaro ya samuwa ne za ku mara masa a murƙushe shi duk abin da wane ya koka za ku ji kukansa a tafi aji a murƙushe wannan abu to in dai kun yarda ko gaskiya ko ƙarya a haka fito sunansa awal jahiliya sunansa asabiya wa kono wala'uhum fi ma bainahum idan man to wato kaunarsu da kuma jibinta junansu a tsakankaninsu ala asasi hazal ma'ana sun gina ne akan wannan ma'ana da suka ba wa kansu awil wasfil musharraf ko kuma wato wata siffa da suka tarayya a kai fa inda ma kasa a rajulun min al-muhajirin rajulun min al-ansar yayin da mutumin nan daga cikin wato mutanen makka muhajirai yayi kafa iduka da kafa ga mutumin nan daga cikin wato ani mutanen madina al-ansar qala al-ansari ya al-ansar sai shi mutumin madina yi kururuwa ya ce mutanen madina aka dauki wa qala al muhajirin shi kuma mutanen maka sai ya kururuwa ce ya lal muhajirin ya ku mutanen maka a kawo dauki wancan ne mutanen madina suka dauki wannan aka nemi mutanen maka suka dauki fa sami a zalika annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai annabi tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya ji hakan sai ya ce ma balu da awal jahiliya me ya kawo akan me me zai sa a rika mana tuciya irin ta ko kirari irin na wato anin maguzanci faqalu rajulun minal muhajirin kasa a rajulun minal sai suka ce manzo ai wani mutum ne daga cikin mutanen makka ya doki wanda daga cikin mutanen madina da kafa faqala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da abinci Allah tabbata a gare shi ce uha ku bar wannan irin neman agaji na kabilanci na jahiliya fa innaha muntina muntina irin wannan wato tutiyar wari ne da ita doyi ne da ita bita kamace mu ba wa wajhu dilalati bi hadha al-khabar wato mafuskantar da ake samun nuni a wannan wato ani abu da ya faru na labari annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam an kara hadhihi munada hakika annabi tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya musa ya ja game da wannan kiraye kiraye lima tash'uruhu min ma'ana al-asabiyya ko saboda abinda wato wannan kiraye kiraye yake sa a ji na ma'anar wato yi kabilanci da aka ce mutum madina zai kira 'yan madina mutumin maka zai kira 'yan maka to 'yan madina za su ce to fa 'yan eh, madina za su ce 'yan maka fa san haɗe za su far mana 'yan madina kuma za su ce to mu ma mu haɗe mu far musu to wannan shine abin da ake cewa asabiya shine wato kabilanci ko da bai da alaka da kabila tunda an ce 'yan madina 'yan maka ai 'yan madina ba kabila ɗaya bace 'yan maka ba kabila ɗaya bace an fahimta ko ma annal munada ista'mala isman ista'malahu alqur'anu wa huwa almuhajirin wal ansar tare cewa wanda suka kiran nan na ku mutanen Makka ku ka dauki mutanen madina ku ka dauki sun yi amfani da sunan da al alqur'ani kansa ya amfani da shi al alqur'ani ko bai kira zuwa ga kabilanci bai zuwa ga kira ga ta'ada wacce take ta maguzanci to amma sai aka yi amfani da sunan da ya yi amfani da shi shi ƙur'anin kansa ake so a shigo da abin da yake na jahiliya fal muhajiriyu intasara bil muhajirin shi eh, mutumin makka wanda ya kaura ya nemi agaji dauki daga wajen waɗanda suka yi kaura ma annahu huwa allazi kasa ta to shine fa ya duka kuma yake so ka dauki a sake wato ballewa fa ka annahu binida'ihi hadha yuridu aunahu kai ka ce ko haka abin yake wannan kiran da ya musu nema yake su kama dauki akan barnar da ya kuma sake wata lishtirakihim ma'ahu fi ma'anar hijira saboda sun yi tarayya da shi a kowannen su yayi hijira wa kadhalika al-ansari haka shi ma mutum madinan nan istansara bil ansar ya nemi taimako da dauki daga wajen mutanen madina li'annahu minhum saboda yana daga cikin su wa yastariku ma'ahum fi wasf al-ansar yayi tarayya da su a siffar cewar kowannen su masu taimakon wanda suka yi kaura ne wa kana haqqul ithnaini abinda ya cancanci su biyan idza kana labudda min al-intisar bil ghaib in har ya zama ba makawa sai an nemi taimakon wani an ya kuna lintisaru bil musulmi na jami'a da kamatuwa yi wanda aka dake shi da kafan nan mutum maka ce ya yan uwa musulmi ku kawo ɗauki sai zama da muhajirai da ansar za su shigo cikin kawo ɗauki cewar me zai sa za ka masa haka an fahimta ko ba ya ce ya lal muhajirin wani kuma ce ya lal ansar ba za a tsinka tafiya cikin gida ke saboda da sai nemi taimako bil na jami'an da musulmi baki da wa ala hadha akan haka fal matlubi min ad-du'ati abinda ake nema daga masu kira zuwa ga Allah at-ta'kid ala nabdil asabiyya su karfafa wato kira su karfafa bayanai akan wato yin watsi da ta'ada ta kabilanci bi jami'i anwa'iha da dukkan irin nau'o'in da take da shi duk abin da zai iya jawo a samu farraka ai daidai to ai watsi da shi sawa'un kanat asabiyatu taqumu ala asasil qabila ai qabaliya shin duka ya hadar duk daidai ne wannan kira zuwa ga kabilancin ya shafi kabila din ne akan gini ne tushe na wato an wannan kabila kaza ce wannan kabila kaza ce au alal baladi ko akan yan garanci ne to mutanen kawon arewa wanda ko to mutanen kawon kudu kaga wannan ya zama bangaranci a wannan ya ce to hausawa wannan ce to fulani to wannan kuma ya zama magana kabilanci an fahimta yace to kowanne ne ya kamata a yi watsi da shi domin zai kawo baraka ta balbalta tafiya awil mazhab ko inda wasu suka sa gaba kamar da muke ciki yanzu to yan pdp wannan ce to yan ac an gane ko a inda suka sa gaba ne ko a yan ac akwai dan kayan arewa akwai dan kayan kudu akwai kuma dan kabila fulani akwai dan kabila hausa amma sai ya bar wannan sai yake kira da jam'iyya to kama irin haka malai ce to duk irin wannan in dai abin an yi irin wannan zai kawo farraka a al'ummar su to ba nasu bane su ba sannan sai ka yake cewa awil hizb ko kuma wata kungiya aka zama an kafa abin akan kungiyanci kungiya kaza da kungiya kaza ai zama da kungiyar foniya anan to yan foniya ranar kufa ta zo shi kuma can ce to yan independent an gane kowa ya kira da kungiyarsa to haka shi wannan ma bai kamace mu ba musulmi bai kamace amfani da wannan ba awil arab ko kuma abin da ya shafi wani tushe da asali shi duk wanda yake dan gargajiya gurin ya fito ana sa wannan kuma yace to duk bako shi ma ya fito a gwada a gani da mu da su waye wani an fahimta ko ka nan magana a ce ta to kada a sami irin wannan awil dam ko kuma magana jini duk jinin wane eh awil laun ko kuma kala harkar bakin fata da farar fata kamar da da yake ke ta da labari bakakken fata America kaza kaza fararen fata America kaza kaza to a nan din ma kada a samu wannan awil dam ko abin da ya shafi jini a duk zuriyar wane ya fito in dai kai zuriyarwa ne fito don ranar ka tazo wancan mace shi ma haka to kada a sami irin wannan awil jins ko bangarancin abin da ya shafi wato jinsinka mace ce da maza ci a ah, to duk wata mai kallabi ta fito ga ranar da masu rauna suke ja da mu wani kuma ce duk wani mai rawani ya zo su gane bambancin mu da su a to ka samu wani an fahimta ko duk salo ne da yake kawo farraka da lalata tafiyar musulunci da musulunci. to musulmi bai kamata su fada tsindin cikin irin wannan ba wa an yakuna alwala wat tanasur ala asas al-ukhuwah al-islamiyya kawai abin da ake so da musulmi wato kaunatarsa da jibintarsa da taimakonsa ya gina shi akan tushen yan wantakar musulunci to wannan shine zai sa tafiya ta tafi duk dadewa duk bambance-bambancen da ke tsakanin ku na 'yan garanci na kabilanci na ƙungiyanci na ba zai sa wato a samu baraka a cikin abin da ya shafi tafiyar musulunci da musulmi haka ya kamata musulmi su ba allati athbataha Allahu ta'ala bi qawlihi dan wantakar da Allah ya tabbatar da ita madaukake da fadin sa innamal mu'minuna ikhwa haqiqa mu'mini yan uwan juna ne wani abu daban na rayuwanci na wato yau da gobe bai raba su daga wannan yan uwantakar tasu suratul hujurat aya ta goma wa an yakuna tanasuru kuma ya zamanto dukkan wata taimakekeniya za a samu kima bai bainahum a tsakanin musulmi tanasuran alal haqqi la alal batil ya zama taimako ne akan gaskiya ba akan barna ba duk inda dan uwanka musulmi ya dauko wata hanya ta barna to magana ka taimaka masa akai bai taso ba shi to kai ban Allah addinin na gaskiya ne addinin da wajen gaskiya yake kuma gaskiya yace ayi saboda da kai kuma ka ɗauko ƙarya tafiyar mu da kai akan wannan mu taimaka maka bai taso ba sai dai ma mu taimaka a murƙushe abin da ka ɗauko to wannan shine abin da musulmi ya kamata su yi a tsakan kanu wannan sune darussan da wannan wato ainihin karatu mu ne ibamu Allah ya sa mu dace abin da muka yi daidai Allah ba mu ladansa wanda aka ci karo da kuskure ko su harshe Allah ya yafe salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd wannan mai tambaya yake cewa na dole ne idan na yi alwala sai na ci dabino sai na kuskure bakina kuma yaya abu mai zaki shi ma sai an kuskure baki da da shi kuskure baki ne ci amma dai kuskure baki ne ci eh, ina ta faɗa da akwai gyara tsakanin kuskure baki da kuskure baki hausa ce amma muna kuskure a eh. kurkure baki daga kurkurkurkur ɗin da ake kuskure baki kuma ya rasa sa'a ko haƙurin kai tauna harshe ko tauna daɗi an samu kuskura a cikin baki an gane ko eh. to abin da ke akwai ina daga cikin abin da yake harbi an so idan mutum ya ci wani abu ya kurkure bakinsa ya kurkure bakinsa idan zai ibada ta sallah ina da alluna ita wani abu to abin nan da ka iya makalkaliya ko kuma ana jin kankankana sa to ya kurkure amma da zai sa ta sallah ba tare da ya kurkure din ba sa ta ya halatta eh, amma abin da aka fi so ya kurkure da ko abu mai zaki ne ko ba mai zaki ba kurkurewar shine abin da yake an aka ibada ba a kurkure da ibada ta me hukuncin mutumin da ya kori matarsa kuma ya ce yaran ba nasa bane to za a iya kai shi kotu ko koya za a yi masa eh, idan ya tubure shi shi ya'ya ba nasa bane kuma ta san nayi ta tafi gidansu tuna da kyau wanda yake mai faɗa ji ta ɓangaren ita matar da aka tura masa yarsa ko yarsu ya kirayi mijin ce mai yake faruwa tsakaninka da matar in ya tabbatar masa da abin da ta faɗa cewa ya in taho gida kuma ɗaya ma ba nasa bai in ya farsa abin da ta faɗa haka ne aka samu dacewar abin da ya faɗa da abin da ta faɗa sai ce abin da nake so da kai ya kamata ka sani a shari'ance annabi yana cewa alwaladu min firashi ɗana mai mata ne walil ahir alhajar kwarto ko in ya tabbata rabansa dutse in ya tabbata kwarto ne rabansa dutse amma ɗana mai mata ne musulunci wanda yake da mata ya sani da ɗa to abin da ke baka shawara idan zargi ma kake wa matarka na cewar ƴaƴanka da kake tare da ita ba naka bane to ba wannan salon da ka biyo ake bi sai dai ka kai ta ga kotu ko ga jagoran al'ummar musulmi ka ce kai ƴaƴan nan da suke tare da kai ba fa naka bane to anan sai ku yi li'ani sinene ne ta rantse sau hudu a na biyar ta ce Allah Su subhanahu wata'ala yi shi da ita idan abin da kake faɗa gaskiya ne kai kuma ka rantse sau hudu a na biyar ta ce Allah ya tsine maka in dai abin da ka faɗa ba haka ba to kuka haka ya'ya sun tabbata a ɓangaren tunda a yi tsinini ya ba mai cewa da ita mazinaciya da har ta rantse da Allah kuma ya'ya sai su bangara bangaren kai ku ba mai kyau da kai ba su sauka lafiya Allah zai hukunci wannan shi ne abin da shari'a ce haka kuke so a yi don korewa kanka waɗannan 'ya'ya ko ku a'a ɓacin rai ne ko kuma in ma hakan ne kana gaba za ka iya tsine ne ya ba ta taho ta kama 'ya'yanka in ma rabuwa za ka yi sakin da za ka kuma wannan a yi shi daga baya wanne kake ga fi masu sauki to sai a yi wannan in ya fuskanci yadda karatun yake an gane ko to sai a zo a yi abin ya gaba zai iya fuskantar wancan ne ya ba tabbacin da yake tunane da shi ba tabbacin da zai dogara da shi bane ko da waɗannan 'ya'ya shi da kansa zai ce a yi haƙuri taho gida to ya rufa kansa asiri kuma ya sama kansa lafiya in kuma ba zai iya ci gaba da zama da ita ba to kuma da damar da zai dace ci to fana sake ta to nan kuma wani abu ne daban sai kwashi ƴaƴansa ya je ta ɗawainiya ita kuma ta je Allah ba ta miji na kai an fahimta ko to wannan shine abin da za a amma ba haka ba shi hikimar a zo a yi wani tattaunawa. in kuka yi abin ya tsaya iya cikin gida iya family iya abin da shafa amma yana tafiya kotu rahama rediyo ta ji freedom sun ji ko wazobia express banda kuma jama'a gari an ko to kuma a zo ba lallai a nasara ba shi sa irin wannan ina da kyau don abin shi ta lalama abin shi ta cikin gida kafin ta waje wani kuma yake cewa ya halatta limamin da yake jan mutane sallah ya tsawaita ruku'u sakamakon yaji masu wasu daga cikin wato mamu sun shigo masallaci domin bin sallah ya yi ruku'u sai zo sun taho ana ta tuɓe takalma ana ƙoƙarin shigowa a shiga cikin sallah ciki ya halatta ki ƙara wa ruku'unsa tsaho don waɗannan mamun su samu ko bai halatta da in ya tsawaita ruku'unsa suka samu wannan raka'a an samu ƙarin adadin wanda sallar wato ainihin mamun da suka musalla suka same ta duka an samu ƙarin da ya waita su an fahimta ku wanda wannan su zai sama musu jin daɗi da farin ciki da murna sun samu cikakken jam'i akan a ce sun samu raguwa ta ba a fara raka a farko ko ba su samu raka a farko ba in yi haka ya taimaka musu kuma za su ji daɗi limamansu ya tallafa musu a samun wa'in duka a kansa rasa wata amma kada ya mai da wannan ta'ada da waɗanda suke zuwa masallaci a kan kari suke masa kuma su rika ƙosawa da daɗewar da an fahimta ko ya rika zuba da haƙoƙi na tarayya su mamun da yake jagoranta in ya fuskanci a eh, ai dudu da ya ruku nasa bai kuma wato an yi tasbihi uku hudu ba ga wasu sun shigo to in ya kai shi zuwa tasbihi maku dan su ma su samu uku su mali kuma sun samu kuma su wadannan suka yi ba ai tsawon za ce sun gaji har sun ma ji wato ainihin kamar hajijiya da man daukar su an fahimta ko don aka haka bai zama laifi amma dai kada mutum ya da shi cewa eh su da ya tuhuwar ma mu wannan ma shi ma lokaci a dago din ya rasa ya sa ya rika a akan kai an fahimta ko yawa sai ka la'akari da irin wannan daga lokacin zuwa lokaci Allah ya mu dace na wani lokaci ma mun ne <clears throat> to in ka dinga kiyan sai ka malakata su wato kenan <laughs> in ba mai ne ba ka fahimta sai ka saurara ba mai ehem kenan ba tsaya kenan ban maka daidai ba kenan talatin yi a fitsarinsa saboda annabi ya hana mutum ya sallah ina matsala fitsari ko bayan gida zai rage masa natsuwarsa saboda ka in ka ji ta da ya kama kuma kana yin fitsari ya fitsarinka ka tsarkin ka za ka kaje ma a darakun fasallu wa ma fata kun fati shi ne fi zama da na wanda kamar na wannan wanda shi ba ba inda za a samu ci gaba na wani jini na kafa ma a kai wannan sun wasu ana wani ne musta ya ce yanzu da an samu ci gaba na gwaje-gwaje a likitance kafin a kai ga matsinuwa a iya tafiya a likitance a ji a ɗauki jinin ɗan ɗauki jinin uban a gano 'ya'yansa da ba nasa ba a ba za a yi haka don kada injin ya bada matsala ya ba shi dan da ba nasa ba ko kuma ya kore masa dansa. kuma ana samun ba dangi din ba dangi ya ba nawa kuma Allah ya su. jinin kai iri irin na wacce ai jins din ba ba jinin da yake yin kansa ba Allah ne yake ai kamar ma abin da ya shafi kamace ko wani bawan Allah da ana ce masa Mustapha Allah ya ji kansa da rahama ya rasu yaron babanmu ne ina masa ɗinki na zigzag ake to yana ƙarami almajiri a gurin malamin su dama an kashi karatu a gurin malamin su kuma yana ɗinki a gurin babanmu wata rana wata mace ta zo ta rushe da kuka ashe Allah ya yi da rabon zan gaɗa ya ce wallahi ke baba ba ta ta ce bayan zan ka bane yaro a ma da hankali ya fi shi ya fashe da kuka ya kuma suna kuka ɗansa sai gurin malam malam ɗana na gani amma kuma gashi har daɗewa ta sa ya zauki dan ba zato ba zai ƙi ina ƙwarsa ce baiwa Allah a yana kike ce ni ta guri kaza ce kaza shi kaza ta su kai alaikum ruwan baiwa Allah wannan yaron na guri kaza ne da uwarsa da ubansa su suka danka su suka danka shi a inda ke daga yanzu mu tashi mu tafi gurin mahaifin da suka yi ta ce mala za ka maha to ana samun irin wani kuma ni na san yarinya da na koyar da ita tana kama da ɗaya daga cikin ƴaƴan yata da muke uwa ɗaya ba ɗaya in za ka ce wato tsaga kara da ake cewa amma ina san ba mu da alaƙa da ita kwata kusa kwata ga to haka a jinin ma yake wanda yake wai ba jinin ake gudawa kwayoyin halitta ko ba kwayar ake ake gudawa ko ba jinin ba ita kwayar wa yake yinta zai iya yi a nan kuma ya a can mutum bai samu raka a ko ɗaya ba yana da ladan jafi a bai da ladan jafi ina da ladan niyya ta tuwa a jam'i da shi wannan ba za ka hana shi amma dai samun jam'i na yadda ake samu a bai wa da suka samu jam'i ba shi amma ya fi wanda ya zo daga baya ko da sun yi jam'i domin ya riga shi gabatar da sauki abinda da Allah ya tura musu za ga suna irin wannan ya to ana raka a ƙarshe sai ya shiga sai jira ce assalamu alaikum sai ina jiran wani ya gan shi ya taushe ma sai zo mai jam'i ko kuma ya ma sallama za a wani jam'i bari ya je wani wannan ragayar da kai na zuwa wajen ganawa da ubangiji fifiko ne da ya fifici wanda duk izo a bayanka a bayanka yake ka sha gabansa to ka lalatar da wani su da suna da fahimta da zurfin ilimi za su fahimci cewa tun da wannan ai yanzu zaman kansa yake ya rabu da liman mu zo mu bi shi ya samu jirgi mun samu jirgi an fahimta kuma ina nan da wannan martaba ta yari za mu fara to amma sai dai na mutu sai ga kasuwar za su daga baya da shi din da ya zo irga su sai ga da an yi uwarwa shi ya sake su kuma dama makarru su kuma za sake wanda karatu dai shi ne mafita malami abubuwa guda biyu na yanzu eh. da sun eh ai malam wannan karin bai ce da mu kuma mu kawo namu izinan ba bayan tasa shi sa ban buɗe wannan ƙofar ba saboda kuma na makaratun yau ya ɗanyi tsafin insha Allah wannan yake cewa ya masu ciwo masu cewa wai abincin da wuta abincin da wuta ta ƙona sai an wanke baki eh akwai maganar wannan akwai maganar hadisi cewa amma ya abin yake farkon musulunci da kuma ƙarshe an gani magana da ta yadda na faɗa abin da ya fi a kurkurar baki in ba a yi ba sallah ta wani. Eh, wa bihamdika